上上上。 To madalla Bashir Ibrahim Idris a gaishe ka masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin jin ra'ayoyin ku masu saurare. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. A yau muna tarayyar Najeriya inda ɗaruruwa 'yan gudun hijira na Boko Haram mafi yawan su mata ne suka gudanar da zanga-zangar nema a kyautata rayuwarsu a cikin sansanoni da ke Maiduguri a jihar Borno. Zanga-zangar da ke zuwa a daidai lokacin da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da ziyarar aiki a yankin. 'Yan gudun hijira a sansanin Bakasi da ke Maiduguri a daidai lokacin da jami'an na majalisar ɗinkin duniya suka iso ne masu zanga-zangar suka rika zargin mahakunta da kuma ƙungiyoyin agaji na gwamnatin najeriya da karkata akalar kayayyakin agaji da ake tattara da sunansu abdullahi isa sunana kuma dangane da wannan al'amari a yau za mu ba ku dama domin bayyana mana ra'ayoyinku a kai ba tare da ɓata lokaci ba sai mu shiga ra'ayoyin waɗansu daga cikin masu sauraron mu. sunana Garba Sabiyo da daga jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Malam Garba muna sauraron ka. a gaskiya mu al'ummar arewa maso gabashin najeriya muna alfahari da wannan lokaci na ndb da suka zo kuma muna fatan kwalliya za ta ja kusan sabulu na zuwa taimaka yan gudun hijira na gode a tashi tashi a barka da haka malam yawa barka dai To ka bani sunanka kafin ka bayyana ra'ayin naka. Bismillah muna sauraron ka. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamu alaikum Radio Faransa. Mai magana Buba Auta dan Fulani Surutawa karamar hukumar Lere a jihar Kaduna, nigeria. A yau zan bayyana ra'ayina akan tawagan Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kai ziyara can gabar maso arewacin nigeria wato jihar Borno da kuma wasu kasashe makwabta akan ziyarar da suka yi na ganin 'yan gudun hijira da A matsalolin boko haram ya shafa to wannan ziyarar tasu gaskiya mun ji daɗi kuma amma eh, akwai matsaloli da suka gani a kan ƙorafin da dama ainihin yan gudun hijira suka faɗa na wajen danne musu haƙƙin irin abubuwan da aka ba su to gaskiya wannan bai yi daɗi kuma allah ya saka musu allah ya saka musu gaskiya wannan abun bai yi daɗi ba an Ka yi magana cewa 'yan gudun hijira sun koka kan yadda cimaka ke ci gaba da bacewa ko? Eh, to ko watakila akwai hanyoyin da ya kamata a bi domin magance wannan al'amari a ganin ka? Su ne a ya kamata daga wannan lokacin idan za a ba da irin wannan taimakon to a tantance mutanen da za a ba waɗannan kayan sabida su raba wannan kayan sakamakon wanda aka ba su dama gurbatattun mutane ne ya kamata a rinka tantance wanda za a ba su su raba irin wannan kayan. da fatan za ka ba mu sunanka da farin kafin ka bayyana ra'ayin naka bismillah kuma na saurare. Assalamu alaikum gidan Faransa. Ni ne mai sauraron kwako da yake da shi tela daga nan lafiyan bari bari sakatare na kungiyar mu da nasara. ya gaskiya wannan ziyara da wasu jami'ai na majalisar ɗinkin duniya ya nahiyar mu na afirka musamman yankin da boko haram ta addaba to yana da kyau kwarai da gaske a gaskiya wannan ziyara tsara na ya zuwa daidai kan gaba sai dai abin takaici kamar yadda su yan gudun hijira suka yi korafi ana ba su ana ba da tallafi tallafin nan baya zuwa wajen su yana da kyau waɗannan jami'an da su duba su gani yana a bincika duk wanda aka same shi da hannu a cikin wannan hali na marasa imani yana da kyau a hukunta shi da fatan za su koma inda suka fito lafiya mai magana da shi fito ne da ganin lafiyan bari bari sakatare na kungiyar mai da nasara abdullahi sana ta tashi lafiya da fatan za ka ba mu sunanka da farin kafin ka bayyana ra'ayin naka bismillah sunana sa'adu umar yan rabo wanda aka fi sani da sa'adu mai magani zuba gare. to madalla malam sa'adu mai magani a zuba gareji ka bayyana ra'ayin naka a gurguje akwai mutane da dama kan layi muna saurare. to salamu alaikum a ra'ayina akan wannan ziyara da kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya kawo ma kasashen da wannan rikici na boko haram ya shafa ba shakka wannan abin ayaba ne kuma muna fatan wannan ziyara ta kawo ƙarshen wahalhalun da wa'annan al'umma suke fama da su kuma muna so wannan kwamiti ya yi nazari ta hanyar da zai magance ƙungiyoyin nan na masu zaman kansu da gumin wa'annan al'umma ya kamata duk wanda ya ci yawon wa'annan ya amfani da yawon mutanen nan ya an so tallafi ya rike to a ladabtar da shi saboda a magance faruwar irin haka a gaba wannan shine dan takaitaccen ra'ayina na gode ku tashi lafiya suna na su'adi mai maganin su bakare magana Bello Garba Inawa da kusan Najeriya daga kwana a Najeriya. A gaskiya dangane da musamman ma waɗannan 'yan a Majalisar Ɗinkin Duniya da suke ziyartar musamman ma wuraren da a kasashen da boko haram yawa ta yi to gaskiya har su yan gudun hijira suna nuna irin taimakon da suka aiko musu da shi bai zuwa cikin ya kamata gaskiya mahukuntan musamman ma na najeriya da sauran a kamaru da shadi ya kamata su kawo wani bincike duk irin taimakon da ake ba su idan har ba a ba wa mutane ya kamata gaskiya a ɗauki mataki na kusan najeriya daga kwara a najeriya na gode da faransa barka da haka malam To Madalla da fatan za ka ba mu sunanka da farin kafin ka bayyana ra'ayin naka bismillah ko? To sashen Hausa gidan rediyon Faran sunana Alhassan kwankwason kanawa a Abuja. Ra'ayina na yau da zan bayyana sakamakon sakamakon majalisar ɗinkin duniya ko in ce ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya yawo da suka yi daban-daban a ƙasashe daban-daban na ba 'yan gudun hijira tallafi musamman yadda suka shigo yankinmu na Najeriya suka sauka a yankin adamawa ko a yankin maiduguri kuma sakamakon wayannan 'yan gudun hijira har sun yi wata 'yan zanga-zanga domin nunawa jami'an majalisar ɗinkin duniya rashin jin daɗin sakamakon tallafin nan da ake ba su baya isa gare su to ina kira ga wayannan jami'ai na majalisar ɗinkin duniya gaskiya ya kamata su binciki wayanda suke ba wayannan tallafi na 'yan gudun hijira wayanda baya kaiwa a gare su Allah ya taimaki wayannan jami'ai na majalisar ɗinkin duniya na gode Abdullahi Isa sunana Alhassan kankanawa a abuja ka dawo mil tara karamar hukumar ungwaggo da ke jihar kano abdullahi isa a tashi lafiya na gobe. da fatan za ka ba mu sunanka da farin kafin ka bayyana ra'ayin naka bismillah ko eh to suna na dai dan juma ne shago ko kai a karamar hukumar sanya da ke jihar kano yau wato assalamu alaikum sai hausa na radio faransa mai magana dan juma ne shago ko kai a karamar hukumar sanya da ke jihar kano Domin a na ziyarar da jami'an majalisar ɗinkin duniya suka kai yankin gabashin Najeriya inda Boko Haram ta yi ta'adda ziyara ce mai kyau. Saboda ya kamata ta zo ta gani wa idan ta irin taimakon da in ta turo baya kaiwa ga waɗanda ake ba da taimakon don su ta sa ido sosai akan wannan al'amura da ke faruwa na rashin gaskiya mai din bawa 'yan gudun hijira taimakon da ake kawo masa na gode rediyo faransa da fatan allah ɗaukaka gidan rediyon ku mai magana ɗan jiwa mai shago ko kai ƙaramin hukumar tsaki. haka yake wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi inda muke tarayyar najeriya inda aka bayyana cewa 'yan gudun hijira a sansanin bakasi da ke maiduguri a daidai lokacin da jami'an na majalisar ɗinkin duniya suka iso ne masu zanga-zangar suka rika zargin mahakunta da kuma ƙungiyoyin agaji na gwamnatin najeriya da karkata akalar kayayyakin agaji da ake tattarawa da sunansu to ko menene ra'ayinku akai sai mu shiga malami na gaba assalamu alaikum sashen hausa rediyo faransa mai magana habibu magajin rafin zanwan lafiyan bare bari na mataimakin shugaban kungiyar mai nasara to game da mu na yau a gaskiya yan gudun hijira ya kamata gwamnati ta sa bincike game da abin ababe da ake kaya abinci a ga kuma lalai abincin da isa bai same su ba saboda ce yan gudun hijira suna zanga-zanga a kasa ka an samu matsala saboda haka muna roko gwamnati ta sa bincike game da irin taimako da majalisar yankin duniya take kawo matalakawa ya kamata gwamnati ta sa tsoro sosai a gane su waye suna karkata ita wani gefe don yin haka shine zai kawo bai kamata a yan gudun suna cikin wahala ba na wa shawaran kenan ku tashi lafiya radio faransa mai magana habibu magajin rafin zanon lafiyan bare bare mataimakin shugaban kungiyar murya nasara. Suna Suleiman Kofin Malamai na karamin hukumar Garko ina siya daga jihar Kano a yawa tarayyar Najeriya. A ne muku barka da aiki. A ra'ayina game da wannan zanga-zanga da 'yan gudun hijira suka yi a wannan babban birnin wani game da wannan yan agaji na majalisar ɗinkin duniya suka zo wannan ƙasa tamu musamman ma arewa maso gabashin najeriya ai wannan zanga-zanga da yan gudun jihar kai yayi daidai dama muna da hankali game da gwamnatin ƙasar nan tamu ya kamata a rika sa ido game da tallafin da ake bi yan gudun hijira ɗin nan amma ba a kunan su ba kuma ko da an samu ma wa'anda suke ya ce musamman taimakon da ake bi yan gudun hijira nan ba a hukunta su to ba dole mu kalubale ba ya kamata da doka mai tsanani wannan idan aka kawo mutum ya balanci nan bayan Allah in hukuncin ɗauri ya kama na rai da ma ya masa muna muku fata alkhairi da faransa lewan zaman malamai da na karamar hukumar garkon jihar Kano ina jira da ka jihar Kano na tare da Najeriya fatan za ku tsaya lafiya. sunana Musa na Kalmahi karamar kuma kafur a jihar Katsina. Alhamdulillah damar da kuka mu yau da ba game da ziyarar da kwamitin majalisar ɗinkin duniya ke arewa maso gabacin ƙasar mu Najeriya. A zahirin gaskiya wani al'amari muna ganin shi abu ne mai kyau. Sai dai kuma kiran da zamu yi anan shine ya kamata wannan kwamiti na majalisar ɗinkin duniya su kasance sun haifar da ɗan ido a wannan ziyara ta domin mun ga irin wannan kwamiti kwamiti da suke ziyara wa'annan bayan Allah amma ya kasance wannan ziyara ba ta haifar da komai ba. Idan haka mu muna kira ga wannan kwamiti don don annabi a wannan ziyara ta ya kamata su bar tarihi wato su taimaka ma wa'annan bayan Allah su ta wannan hali da suka samu kansu na gode rediyo faransa ne albarka sunana Musa na Calma karamar hukumar kafur madalla ka ba mu sunanka da kuma inda ke kira bismillah a gurguje yawwa to assalamu alaikum takin hausan gida rediyon faransa kuna tare da rufai kan zariya daga jihar nasarawa tarayyar najeriya hakika dangane da tawagar da majalisar ɗinkin duniya ta kai a yankin tafkin shadi abin da ya kama najeriya cameroon shadi inda suka sadu da wasu daga cikin masu gudun hijira suna zanga-zanga sun gabatar masa da korafe-korafe wasu kungiyoyi masu zaman kansu suna yi awon gaba da wasu taimakon da ake basu hakika haka yake ya cancanta shugabanninmu na kasashen afirka su ɗauki matakai akan irin wayannan kungiyoyi wayanda suke almundana da irin wayansu taimakon da ake basu na gode hajji abdullahi isa da fatan zaka tashi lafiya sai an ka bani sunanka da kuma inda kike kira bismillah to assalamu alaikum gidan faransa mai magana alhaji lawal karoji da kenan san gama karamar hukuma dan jannan jihar kaduna a najeriya a kuma zan bayyana ra'ayina game da ainihin irin ziyarar da majalisar ɗinkin duniya a za ta kawo ma ainihin kasashen mu na afirka musamman ma yankin mu inda aka fama da rikicin boko haram kuma da irin yanayin irin gudunmawar da ake kai masu da tallafin da ake kai ma yan boko haram a yan su yan gudun hijira to musamman bai yanayin shin ya taimakon yana zuwa gare su to musamman idan muka zama cewa taimako irin wannan ma na kasa da kasa yana zuwa da wahala kayan sai gare su abun ya lalace ban a ce kuma taimako ne wanda majalisar ɗinkin duniya ta kawo mu muna ba da shawarar cewa gaskiya kamata in ka ce taimako ne za a bada to a samu hannu na gari wanda yake za a kai hannu da hannu zuwa ga waɗannan mutane musamman idan kuma ga cewa waɗannan mutane da kai Allah suna cikin wani hali wanda yake bai kamata a ce in mutane da imani a bashi taimako ya mika waɗannan mutane ba amma sai a karkatar da abin karasa inda abin yana ba to ya kamata gaskiya a samu mutane masu adalci masu tsoron Allah waɗanda suke da tausayi masu imani wanda wannan abin an ba su zai kai ga waɗanda ake yi so a ba wannan abu to shine gaskiya ni shawara ta kuma Allah ka mana ci gaba a Najeriya a duniya gaba da Afirka gaba da Najeriya na gode gidan Faransa mai albarka Assalamu alaikum Radio Faransa. suna magana da mai lambu mai Arsenal da Karofi Lafiya jihar Nasarawa. To, a game da ainihin cigogi na Majalisar Dinkin Duniya da suka je ainihin Maiduguri nan da fatan gaskiya bai zama da mamaki ba. Ya kamata ce cewa zuwan su nan tabbatar da cewa an samu ƙarkin matsalan da ake samu wurin ba su ainihin abinci da za su ci. Gaskiya saboda Allah, Majalisar Dinkin Duniya ta tantance mutanen da ya cancanta cewa za su nemi ga mika mai nan bayan Allah abinci. In ba haka mutum ana samu azzalumai suna ba da abincin nan gaskiya baya kai hannun mutanen nan ba da fatan Allah Ubangiji kawo mutane su ɗauki amana. amana cikin cika ainihin alkawari da fatan Allah kuma ya ba mu zama lafiya a kasashen mu na Afirka baki da Daga karshe kuna magana da mai lambu mai Arsenal Karofi lafiyar jihar Nasarawa ta anjiman ku. Abubakar farin da kuma nake kira bismillah. To sunana Yusuf gata mai trader ringin daga nan jihar Jigawan Najeriya. To hakika wannan ziyara ta kwamitin Majalisar Dinkin Duniya domin ya zo ya sa ido game da 'yan gudun hijira halin da suke cika mu na Afirka. To abu ne mai muhimmanci. Ba dan komai ba kwanan nan Majalisar Dinkin Duniya nan ta ya haɗa gidauniya wadda aka tara makudan kuɗi wanda za a tallafa wa 'yan gudun hijiran nan. Wadda kuma har yanzu 'yan gudun hijiran nan suna kawo kuka akan cewa abubuwan da ake kawo musu agaji baya zuwa ga hannunsu don haka kaga ya kamata wannan kwamiti ya zazzaga ya tabbatar da cewa taimakon da ake kawo 'yan gudun hijira iya zuwa gurin su sannan kira na ga majalisar ɗinkin duniya na karshe shine yana da kyau a ce ta tsaya tsayin daka wajen samar da zaman lafiya a ƙasashen mu na afirka shine zai kawo ƙarshen 'yan gudun hijira amma muddin ba a samar da zaman lafiya ba to ba za a fama ba za a kawo ƙarshen 'yan gudun hijira a ƙasashen mu na afirka ba muna fatan allah ka bamu lafiya da zaman lafiya a najeriya da dukkanin duniya gaba ɗaya yusuf mai tare da ringin daga jihar jigar najeriya tashi lafiya na gode. ka bani sunanka da kuma inda kake kira bismillah wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashi Hausa radio Faransa mai magana dan Ladi Yaro mai goro daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya wani da kuka bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu da muke yi eh, wannan gaskiya ne to tabbacin magana yan gudun hijira ko kuma majalisar ɗinkin duniya ta turo musu da gudunmawa da aka a nauyin sati biyu da ya wuce sun tara kuje kansu kuma sun sun turo jami'an su sun zo birnin Maiduguri sun gana da yan gudun hijira sun kama zanga-zanga wanda akan cewa da a kan su wa'annan ma'aikatan a jihun su wannan gaskiya ba da bane su aka zo taimakawa kudin nan kuma ba wai gwamnatin Najeriya ta tara ba ladan jirkau ta balo gama sosai a ni gaskiya wannan ziyara da kwamitin majalisar ɗinkin duniya ke da yan gudun hijira to fata na ina kira gare su idan suna jina a su taimaka ma wa'annan bayan allah bisa ga matsalolin da su musamman a arewa maso gabas fata na wannan ziyarar ta zama alheri ga dukkan mutanen da ke cikin wannan hali musamman yan gudun hijira na arewa maso gabas da fatar waɗannan a kwamitin majalisar ɗinkin duniya ko waɗannan da da kakkafa masu zuwa ziyarar yan gudun hijira idan suka kai mata sakamako su a kasance an kai mataki an taimaka musu sun koma gidajen da gaugawa a nagode ahmed ladan girka To da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau a madadin waɗanda suka taimaka da ma ku da kira domin bayyana ra'ayoyinku a kai sai jami'in da ya hidima a kan na'ura Ibrahim Tukur Kefi ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.